Wata majiya ta ruwaito cewa gwamnan ya koma Maiduguri babban birnin jihar da misalin karfe tara da minti goma na daren ranar Laraba. Wani mai suna Muhammad Mai Bukar, ɗaya daga cikin hadimin gwamnan, ya tabbatar wa al'umman gari cewa babu abun da ya sami gwamnan. A wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Facebook, Bukar ya rubuta ga mazauna jihar mai girma Farfesa Zulum da tawagarsa suna nan lafiya